ووالد وما ولد kuma Allah ya rantse da baban mutane kuma ya rantse da abin da ya fito daga tsatsansa na ‘ya'ya.